tol-tol da aka cire a nan katakin ne ko ina a ƙasa hayaniyar 'yan kasuwa da buge-buge na neman cire runhuna wannan lamari ne muka fuskanta a kasuwar jamage da ke yamai 'yan kasuwar sun mai da hankali wajen kwashe ya nasu ya nasu sai dai da dama suna cikin rashin tabbas domin ba su sami wurare cikin sabuwar kasuwar ba. Barfon yi dupla sali yin zin zin bin nirman duba kwallon Ina ko mai rin ko na sai birgare hansa sigara yan brema asibiti. Ko mai sai birgare hansa sigara yan brema asibiti. Kun mura dur ko na mai na sai hansa sigara yan. Fabu aka sa wasu sun samu wuri wasu kuma ba su samu ba. Ti ba yanzu ga hilin Allah muka aje kayan mu. Mu ba mu kuka da kowa sai da ma'aikatan meri. an tado mu kuma ba su ba mu inda za mu zamna ba mun kimanci mutum ɗari biyu da ba mu samu ba. a nan dai wurin masu sayar kiri. to ba irbol zongin ka kayon mandu plus ne wa dai hamis koyero. mamanya wale ɗaya daga cikin wakilan 'yan kasuwar da muka tuntuɓa ta wayar tarho ya tabbatar da cewa lalle akwai mutane da yawa da ba su sami shaguna ba sai dai kuma ya ce tashin na faruwa sannu a hankali kuma cikin lokaci. Babu wanda aka tayar da karfi ana biyar 'yan kasuwan ne sanu a hankali, ba a sa soja ko kuma polisi ba. An ce dai kowa ya yi ƙoƙarin kwashe kayansa domin komawa sabon filin da aka bamu. Mu abin da aka faɗa muna shine muke sanar da 'yan kasuwar. Da yawa ba su samu wuri ba, amma sun ce muna suna da aniyar zuwa domin su gwada wa kowa wajensa. Mamman Yawale ya kuma sanar da cewa duk da matsalolin da ake fuskanta, hukumomi hukumomi sun doki alkawalin samarwa kowane ɗan kasuwa wuri kafin ranar uku ga watan juye mai zuwa.